بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan safiya ta lahadi 28 asabar 28 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 daidai da hudu ga watan disamba shekara ta 2010 miladiya za mu ci gaba da karatun muwatta umalik a inda muke cikin kitabul buyu za mu tashi a babi na goma sha ɗaya aka yake babu mai juzu fistis na itamar ko fistis na isamar na ku ce asamar babu mai juzu fistis na isamar babun da zai mana bayanin gwargwadon abin da ya halatta a yi na togaciyan 'ya'yan itatuwa abin da ake nufi da togaciya shine 'ya'yan itatuwa ne suke tsaye mana togaciyar 'ya'yan itatuwa kenan 'ya'yan itatuwa ne suke tsaye sai za ka sayar da 'ya'yan itatuwa sai ka ce ka sayar da kaza ban da kaza ya halatta ko bai halatta ba wannan shine bayani ɗin mangororin ka ne kake da su kana da bishiya tushen bishiya guda arba'in sai ka ce da mai saya ka sai mishi da guda talatin saura saura goma ka ce mai ba za ka sai mai da goman ba hakan ya halatta ko bai halatta ba domin me domin bishiyoyin mangwaron fa a wuri guda suke ba wai ɗaya yana gonar da ke kudu ba ce ɗaya kuma yana gonar arewa duk suna haɗe ne a wuri guda shi ne al'imam malik ibn anas imamu al hijira yake cewa babu mai zuzu fistis na sama babu da zai mana bayanin gwargwadon abin da ya halatta a yi na istisna'in 'ya'yan itatuwa قال حدثني يحيى عن مالك الربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه عبيد الله ابن يحيى الليثي يكتوى حدثني يحيى عن مالك وأن يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت الدنيشي دق مالك الربيعة بن عبد الرحمن دق مالم الربيعة دق مالم مالك شيني الربيعة بن عبد الرحمن shi ta ɗan abdurrahman yake ce da malik An al-qasim muhammad lalle alƙasim ɗan muhammad muhammad ɗan abubakar abubakar as-siddiq kenan an al-qasim ibn muhammad lalle alƙasim ɗan muhammad ka ne biyu samara ha'itihi ya kasance yana sayar da 'ya'yan itatuwar gonansa sai ya sai da su baki ɗaya wa yastasini min sai i togacin wani abu daga ciki yan itatuwar gonarsa sai i sayar sai ce amma ban da bishiya kaza ban da bishiya kaza ban da bishiya kaza misali sai ne wa yastasni min sai sinai wani ya fitar da wani ya ce to ya fitar da wannan da wannan da wannan ba zai sayar da su ba kuma alƙasim bin muhammad ɗaya ne daga cikin fuqahu saba'a wanda su ne malaman madina baki ɗayansu yanzu an samu aikin wakina tabi'i wadda ya malik an abdullahi bin abubakar an na jaddahu muhammad bin amur bin hasmin ba a samara haitun lahu yi kwallon afrok bi arba'ati alaf dirham wasta minhu bi samani mi'ati dirham tamra ubaidullah ibn yahya allaisi yake cewa wa haddathani an malik kuma dai mahaifina yahya ibn yahya allaisi ya karantar da ni wannan daga malik an abdullahi ibn abi bakar daga malamin malik shine abdullahi dan abubakar shi abdullahi dan abubakar din nan an na jaddahu lalle kakansa kakan Abdullahi mahaifin abubakar kenan mai suna muhammad bin amr bin hazmin ba'a ya sayar da samara ha'itin lahu ‘ya'yan itatuwar wani lambunsa yana da wani lambu sai sayar da ‘ya'yan itatuwar lambun mai sunan lambun yuqalu lahu al-afraq ana ce da wannan lambun al-afraq sunan lambun kenan muhammad bin amr ya sayar da shi nawa ne kudin da ya sayar bi arba'ati alafi dirham da wuri na gugun wuri dirhami dubu hudu da ya sayar da shi sai ce wasassana minhu bi samani mi'ati dirham tamra sai ya ce ya sai da shi amma ban da dabinin da ya kai naira abin ya kai dirhami 800 mana idan aka kada biyu kenan gaba daya za a fitar da na nan da na dirhami 800 abin da ya rage ne ya sai mashi a kan kudi dirhami 4,000 ya sha bambancin da wancan ko bai sha bambanci ba me bambancin su ya fitar da wani kun gane ko yanzu ba tushen icen aka fitar ba a'a kawai gaba ɗaya aka sayar sai an kaɗe shi ne sai a ware dabinin da zai kai dirhami 800 sai a ware shi wannan na mai gona ne daman bai sayar da shi ba to yanzu a dirhami 100 a dirhami idan aka raba shi uku no zai bayar ɗari takwas ya kai fuluf ko bai kai ba eh bai kai fuluf ba shi ne ya halatta dama isa sana shi ne idan bai kai sulus ba kun gane ko ko ya fi sulus shi ne abin da yake bai abin nan ba amma idan bai kai sulus ba to wannan ba wani abin na kai a yanzu lallai ta zaka ana buƙatar ƙwarewa sosai da sosai wurin wanda zai siya din an ka je ka samu wanda bai iya cinikin dabino a sama ba sai je mai ciniki har da yar hudu hudu da take huduwa ana markuna wannan cinikin ko dai yanzu kai maka fara jin irin shi ana wannan cinikin ko dai yanzu ka fara jin irin shi shi wannan gaban nan da yana da mustapha yana nan ya ce da ya tana shi Eh sai a ware dabino isa ya ce wasassana minhu bi samani ci dirham tamran bai ce dirhaman ba istisnayin da yi shine na dabinan yayi dirhamin kuma na na dirhami 800 وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه أمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها وحدثني عن مالك عن أبي الرجال معلم مالك أنا شيني أبو الرجال أبن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة abin rijali ne muhammad ibn abdurrahman ibn harisa da ana kiran shi abu abdurrahman daga baya kuma haka za ana kiran shi abu rijal yake cewa anna ummahu lallai gyatumarsa shi wa kenan shi ne muhammad ibn abdurrahman ka san gyatuma? Eh. mene wace ce gyatuma? eh maman mutum ba lallai gyatu masa ta binti abdurrahman wacce take da suna amara diyar abdurrahman ɗalibar na na aisha kenan radiyallahu anha kanat tabi'u thimarha ta kasance tana sayar da 'ya'yan itatuwan bishiyarta wa tastasni minha ta ce ta yi isa sana'in kaza da kaza banda wannan banda wannan sauran kuma sai ta sayar da shi a sai dai istisnai din yana nan a tabi'ai ba mutum ɗaya ne ko biyu suke yi ba قال مالك رحمه الله عز وجل الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع الثمر أن له أن يستثني من ثمر حيطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة إمام الأئمة عالم المدينة يكي تيوى الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر عندك إجماع شيء a nan garinmu na madina annan rajula lalle mutum idza ba a samara haidhi lalle mutum ya shafi mace ko namiji mutum to da wannan jinsi ne yake nufi ba alci al'ahadiyya ba wani mutum idan ya sayar da 'ya'yan itatuwan lambunsa idan muka ce 'ya'yan itatuwa fa su ne irin su mangoro irin su gwaiba ana lahu an yi sassaniya min samari ha'iduhi lalle yana da damar ya yi togaciya ya fitar da wani abu daga cikin kayan lambunsa daga cikin 'ya'yan itatuwan lambunsa ma bai na huwa bai na fulusun samar abin ke tsakanin shi da ɗaya basa uku na 'ya'yan itatuwar shi ne fulus mutum yana da damar ya sayar layu yujawiz zalik kada ya ketare haka <coughs> idan ya ketare sulus to ya kankan ba eh kun gane maganar idan ya ketare sulus ya yi kankan ba wa ma kana duna sulus abin da ke kasa da sulusi fala ba sa sabi zalik babu laifi akan haka dabin da ke kasa da sulusi babu laifi akan haka wannan kunga ita ce tambayar da na yi da wancan ya sayar da dabinin shi a dirhami dubu hudu sai ya ce amma banda na dirhami 800 sai muka ce dubu hudu a raba uku za ta ba da nawa za ta ba da dubu ɗaya ɗari uku da wani abu wanda yake kuma wannan kaga ɗari takwas ba ta kai dubu ɗaya ba ma balle har ta nemi ɗari uku da wani abu saboda kaga wannan cinikin ya yi ina fata mun gane karatun ko idan mutum yana da kayan itatuwa kayan lambansa ƴaƴan itatuwa na lambansa ya samu ya sayar da shi lokaci guda duka ya samu ya sayar ya ce banda bishiya kaza banda bishiya kaza amma kusan za a yi wannan nufi kafin kama kulle ciniki kuma na mamad sai an kulle ciniki kuma mutum zai zo ya to amma a kaga bai taso ba ta taso ba mun kafa a yi ciniki ne mana eh sai a ware kaza za a sayar amma banda banda waɗancan to haga shi mai sayan tun da watakila dama waɗancan nan su yake so ya saya haga dole rage farashi kenan قال مالك رحمه الله عز وجل فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا بأس بذلك فلا أرى بذلك بأسا لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه وإنما ذلك شيء استحسبه في من حائطه وأمسكه لم يبيعه وما باع من حائطه ما سوى ذلك وباع min haitihi ma siwa zalik imam malik fa rahimahullahu azza wa yake cewa fa amma rajulu amma mutumin da ya bi usamara haitihi yake sayar da 'ya'yan itatuwan lambunsa wai sassini min samari haitihi sai ya fitar da 'ya'yan itatuwan lambun nasa ya fitar da waɗansu bishiyoyi ya ce ban da su ya fitar da samara na khalatin ‘yan itatuwan dabino guda ita ce na khalatin jami'in safa nahal in ka ce nahal ka cire hauta ta anis kenan ka cire ta'ul marbuta kuke ce ku yawwa in ka cire hauta ta anis ka ce nahal ya zama jami'i in ka ce nahalatu ya zama mufrad in ka ce shajaratu ya zama in ka ce shajar jami inka ka ce bakaratu in ka ce bakaru innal bakara ta sha ba alaina a ganda inda ɗaya ce ba su ce ta sha ba alaina ba wanda yake shanu suna da yawa shanu ba yi ba shanu suna da yawa ce ta sha ba alaina wannan sunan shi ismul jinsi ismul jins ne wannan sai dai ismul jins ne ya kasu kashi biyu akwai al-ifradi akwai al-jam'i wannan al-ifradi wanda ake gane bambancin sa da mufrad din sa da ta'un ne bambancin mufrad da jam'i ta'un ce in an sa ta'un mufarad in an cire ta'un jam'i amma ismul jam'i al-jam'i ismul jinsi al-jam'i shi wannan laysa lahu mufrad min aslihi kamar ibil an ce da kai mai mafardin ibil sai daga ce jamal kun yi shuru to jamal a lafazin ibil yake an nisa'u mai mafardin shi sai ga ce imra'atu amma a lafazin an nisa'u babu mufradin amma an rijalu fa sai ga ce rajulun ina fatan kun fahimci bambancin an rijalu sai ka ce rajulun to haka wani ba za ka kira shi ismul jam'il jinsi ba domin akwai mufradin shi kun gane ko akwai mufrad shi amma waɗancan da muka ambata ko dai zama na asalan ba shi da mufrad min labzihi ko kuma tsakanin shi da mufrad din shi ha'u ta'anis ne in aka sa ha'u ta'anis ya zama mufrad in aka cire ya zama jam'i ba yi ne kanu a jazi na khawiya ba wastasini min samari ha'ituhi samara na khalatin sai ya cire 'ya'yan itatuwan bishiya guda au na khalatin a ga wannan mai wannan jami'i ne wannan amma duk zan kore ku yi in ba ku iya faɗin wannan jami'in ba barakallahu fik ah, mana sai da kaci ce su mana umar ne kuma kaci ce su ai da duk an fasa karatun kuma na khalat wannan mu'annafin salim ne ai eh tun a na hau na aji biyu ake wannan albustanu jamil na biyu alƙasar ya dushe bakatahu kenan tun daga alƙasar ya dushe bakatahu ake wannan nakhalat shine innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat so wannan shine abin nan jawu muannas salim shi kuma idan filin muannas ne sai ka sa alifin kawai tsakanin ta'u ta'anis da harfin ƙarshe nakhlatun tsakanin lamun da ta'un sai ka sa alfun sai zama na halat muslimatun tsakanin mimun da ta'un sai ka sa alfun sai zama muslimat mu'minatun tsakanin nunun da ta'un sai ka sa alfun mu'minat yake cewa mutum na ito goce samara na halatin ‘yan itatuwan bishiya guda au na halatin ko bishiyoyin dabino da yawa ya taru ha da ya zaba ya ce banda wannan banda wannan banda wannan banda wannan kaga wannan na halat kenan kun yi shuru amma banda wannan ya zama na halatun kenan wai san mai adada ya ambaci adadin ya ce banda tushen bishiya goma da wannan da wannan da wannan da wannan fala ba su bi fara fala a rabi zalika ba sa imam malik ibana da zaki ce ni bana gano wani laifi akan wannan akan me akan togace da iya fitar da wannan kuma isiyar da wannan saboda me li'anna rabbal ha'iti domin fa mai wannan lambun in masasna shay'an min samari ha'itu ya yi togaccir wani abu ne fa na itatuwan gonansa mun fi wannan wa inna ma zalika shay'un wannan fa wani abu ne eh tasabahu min haiti ya kange shi daga lambunsa yake isiyar wa amsakahu ya rike lam yabihu bai sayar da shi ba wa ba'a min haitihi ma wa zalika ya sayar da sauran kuma wannan nashi ne babu wani abin nan ana fatan mun fahimci wannan da kyau to hunga yanzu ya halatta sana'i bishiyoyin suna tsaye ya'yan itatuwan suna kan bishiyoyinsa a ce banda kaza banda kaza banda kaza kun gano wannan ɗaya kenan ya halatta kuma ya sana'i bayan an kaɗe eh a tun farkon kulla ciniki tun farkon kulla ciniki ya ce zai sai maka da wannan mangwaron amma ban da kwali goma in an kade sai a cire ba fa sannan kuma ya cinikin ba dama sai an yi cinikin ne yauwa ma musulman za a kallace da ne ga cire kwali goma shi zama wada zana ce dole zama ka kware a ciniki ko ka samu kwararre mu kwararren ka san kai kake da tunaninsa ba mai sai wanne ike da tunaninsa ba kun yi shuru na'am mutum yana haka na'am sai ce da uku haka eh to kun ji abin da ya fada mutum yake da katuwan mangoro zai sai da ita sai ce ban dare shi uku ko ɗuma uku ko fasara muka wasu da shi kun gano wannan ba ku ce komai ba a a a a bishiya ya sha bamban da abin nan duk karatun da muka bi makana akan bishiya a raba ta haka ba

ya halitta eh, eh ita ɗaya ce mana mangwara ɗaya ce tushen mangwara ɗaya ne sai aka isa sana'in biyar a cikin talatin kaga bai huci sulus ba bai kai sulus ba amma ya kai goma fa to in ya kai goma da kwanan shan ruwa ɗaya fa kasan kwanan shan ruwa wasan kwanin shan ruwa na nan gaba gaba wata nan fasara musu ke baka da nufanci balle in ga fasara musu da nufanci ah ka daga hannun kuma gashi nan kwanin shan ruwa ko ina da ina eh ya wuce mudu sosai langafa kasar langa kai ko ka abin nan abin nan irin kwanan da ake sanya mai gida eh? <laughs> jima da kiba gane langa ba a <laughs> shi ke na yi to idan aka yi haka bai ya yi ko bai ba saurayin bai ba barakallahu fikum saboda ya huce saboda ya huce fulus kun gane ko shi ne bai yi ba da wannan kwanashin ruwa guda din ko langa guda din da ya huce fulus sannan kuma ya halatta a yi sana'in ko dai kafin a kade ko bayan an kade kaga kafin a kade yana kan itatuwa shi kenan ka ce ka sayar da shi amma banda tushe kaza ɗaya kenan ko za ka sayar a mamban da kwali kaza to abin da ake nufi na kwali kaza din nan ya zama na kada ya wuce fulus na kwali kaza kada ya wuce fulus za ka sai da mangoro ko za ka sai da gwaiba ko za ka sai da sauransu dai amma an kade za ka banda kwali kaza banda kwali uku banda kwali hudu wannan dai ba wani abin nan muna da sauran lokaci babu ma ya karahu min bai itamar babun bayanin abin da aka haramta na sai da 'yan itatuwa ma yi kurahu nan abin da aka haramta barakallahu fikum ni ya karahu ne sai kai babu ma yi kurahu min bai itamar ma yukra wannan wace irin karahiya ce eh yawa muna da karahiya guda biyu karahiyatu tanzih wa karahiyatu tahrim wannan makaruhi ne li tahrim kun lura da wannan ko <coughs> na sai da 'ya'yan dabino ‘ya'yan dabino yana da halaye da yawa akwai ɗanye akwai busashe ku lura da wannan akwai mai zaki akwai mai barci akwai mai bauri ko ai mangwara ma haka take akwai mai warin ga wasa akwai mai kan rago akwai mai kaza mai kaza mai kaza ita ma akwai ita ma kala kala ce ka ji mi to yanzu tambaya anan ita ce ya halatta ya halatta mangoro mai wace tafi kowace tsada mai kyau kenan irin wannan ka sayar da kwali ɗaya a baka gama garin mangoro kwali biyu eh muhammad na'am قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمر بتمر مثلا بمثل فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعوه لي فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأخذ الصاع بصاعين فقال يا رسول الله لا يبيعون لا يبيعون لا يبيعون الجنيب بالجمع صاع بصاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئ الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنينا جنيبا نعم حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي يحيى ابن يحيى الليثي كان تدني ولد مالك an zaid bin aslam daga malamin malik shine zai dan aslam ana ta bin yasar daga ta yasar annahu qal shi ta dan yasar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace atamru bi tamri mislam bi mislin dabino da dabino daidai wa daida kun gane atamru bi tamri dabino da dabino yanzu wannan saman ne bi saman ko musman ne bil musman kun yi shiru jinsin wahidan ne ko kuma ikhtalafal ajnas jinsin su daya eh kun gane wannan amma dabino da mangwaro ba ikhtalafal jinsain jinsin ya sha bambam. to amma yanzu wannan dabino da dabino jinsi guda mangoro da mangoro jinsi guda gwaba da gwaba jinsi guda a tamuru bi tamri dabino da dabino mislan bi mislin daidai wa daida mana iya zaƙin dabinon ka iya rashin zaƙin dabinon wani in dai za ku yi da dabino da dabino ne to wani bai fi wani ba za ka ba shi mudu guda ne na dabino shi mai baka mudu guda na dabino bai halatta ba ai eh mana ai sai wani haka ai wannan shi ne sai wa ra'ayi <laughs> eh eh a ai hakan ma cinikin ne ai ai hakan ma da ake ciniki ne ai shine baiwal muqarrada ai saboda an ba da abin kuɗi an karbi abin kuɗi <laughs> ah, a aya tsakanin na ake magana yi ah, faɗi faɗi faɗi faɗi kowanne iri yake da yayi ma tsakanin naku ake yi da tsakanin su ake yi ai rama tsakanin naku ne yi aboki da aboki ko makwabci da makwabci ko makwabci a gona da gona duk muna zuwa kai shi yauwa a ya tsakanin naku ake magana yi shi yasa barin yi mai liya ga shi kuma rikamin lashikal ka ce mai nam attamuru a tamuru jinsi ne dukkan dabino bitamri da wani dabino masalan bi misilin daidai wa daida kagwasan biyu ba ɗaya take da ɗaya ba faƙila la sai aka ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna amilaka lalle ma'aikacinka da ka tura ala haibara ka tura shi haibara haibara gari ne da aka lallasa shi da Ali bin Abi Talib karkashin komandancin sa yaje kace kace da garin ya tashi garin aiki fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzirin an yaki khaybar an fitar da yahudawan da ke ciki ya akhudhu sa'a bi sa'ain kwamandan da ma'aikacin da ka tura ya sa ido to shi ba yana karban sa'i ɗaya ne ya akhudhu sa'a bi sa'ain yana karban sa'i ɗaya da sa'i biyu sai ya bashi sa'i ɗaya ya bada sa'i biyu ko ya karbi sa'i biyu ya bada sa'i ɗaya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai makin Allah ya ce udu'uhu li ku kira mun shi haka ake yi dole kana shugaba ka zamana kana karanta shugabanci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ka sa mutum aiki aka kawo maka cewar yana laifi kai shiru ba kullum ba shiru ake yi ba dole ne ka ladabtar in timurin ka Allah ya san wani daman na Allah ya san yake so wallahi tallahi wani daman na Allah ya san yake so kai ai mutane Allah ya sauke to amma wannan ba wai shi bane misali muke buga yace ku kira min shi fa du'iya lah sai aka kira shi faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace a ta'khudhu sa'a bi sa'ain yanzu kana karban sa'i guda da sa'i biyu faqal sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah la yabi'unani aljaniba ba sa sai min da nau'in dabinin aljami' sunan dabino ne kamar yadda ka san a mangoro akwai mai warin gawasa akwai mai kan akwai mai kan rago akwai mai kaza akwai mai kaza akwai mai kaza to haka shi ma a dabino din akwai kaza akwai kaza ba sa sai min da nau'in aljanib biljam da kuma sauran dabino din ba sa sai min da shi ma'ana wanda bai kai shi kyau ba kenan ba sa sai min da shi sa'an bisa ba sa sai min da shi sa'i da sa'i mudu da mudu ba haka suke sai mun ba kun gane sai dai wannan mudu ɗaya wannan kun yi shuru mudu biyu faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da shi bi'il jam'a bidarahim je ka sayar da aljamu din je ka sayar da shi shi wannan wanda bai kai aljanib kyau din ba kun gane je ka sai da shi da dirhami idan ka je ka sai da shi yanzu mai a hannunka kuɗi sun mabta'i bidirahima janiban sannan sai ka ɗauki kuɗin ka je ka sai aljanib ɗin mai daɗi ɗin kaga yanzu ya zama saman bilmusman kun gane ko tunda ba za su sayan maka da wannan sa'i da sa'i ba to naka da kake ganin ba shi da kyau ɗin ɗauke shi ka je ka sayar da shi a kasuwa in ka sayar da shi ka karɓi kuɗin sai ka je ka sai wancan da kuɗin shi kenan mun sha yin magana shinkafa 'yan gwamnati da 'yan gida cewar ba a sayar da 'yan gwamnati da 'yan gida shinkafa da shinkafa da fifiko kun yi shuru ba a sayar da su da fifiko wata ba tafi wata ba a baka yau gwamnati mudu biyu ka ba da gida mudu uku wannan bai halatta ba haramun ne in gwamnatin gwamnatin kake so yau kana so ka yi tes a bakinka sai ka ɗauki 'yan gida ka je ka sayar da ita in ka sayar da ita sai ka ɗauki kuɗin ka je ka sayar gwamnati shi kenan kun shuru wa dasani an malikin an abdulhamid bin suhail bin abdurrahman bin auf an sa'id bin musayyad an abi sa'id al-khudri radiyallahu an wa an abi hurairata radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله ya rasulallah inna lana akhudhu sa'a min hadha bi sa'ain wa sa'aini bi salasa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al bi'l jam'a bid darahim thumma bta bid darahim janiba وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل دق عبد الحميد بن سهيل شيني مالك أنا bin abdurrahman bin auf an sa'id bin musayyab malamin malamin malik ma'ana malamin abdulhamid bin suhail shine sa'id bin musayyab an abi sa'id bin khudri daga abu sa'id bin khudri wa an abi huraira ta ma'ana isnadin hadisin biyu ne kenan isnadin hadisin biyu ne da kuma isnadin zuwa abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ista'mala rajulan ala khaybar ya dora wani ya zama ma'aikacinsa a khaybar sai na sallam yana daddora mutane kenan kula da kaza ka rike kaza ka yi kaza ka yi kaza kuma yana sa ido akan ayyuka din sallallahu alaihi wa alihi wasallama faja'ahu bitamri bitamrin janib sai wannan mutumin ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabino mai ɗan karan zaki shine aljanib dabino mai kyau mai zaki dabino na musamman a cikin dabino wannan na musamman ne faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi a kullu tamri khaybar hakaza yanzu dukkan nau'in dabinon khaybar haka yake dukkan shi guda ki duk irin wannan yake in juwa faƙala la sai mutum ya ce a a ba haka yake ba sai manzo Allah bai san gaibu ba kun yi shiru inda ya san gaibu ya da ba sai ya yi tambaya ba sai ce yanzu diddabi ne khaibar haka yake sai ce mai a'a ba haka yake ba wallahi ya ce ina rantsi maka ya rasu ba haka yake ba ai dabi na khaibara daban-daban yake ya ma'aikin Allah inna la na'khudhu sa'a min hadha yace mu muna karban mudu guda sa'i guda da wannan bisa aini da sa'i biyu mu ba da wannan sa'i guda a ba mu gama garin da dabino sa'i biyu wa sa'aini mu ba da wannan sa'i biyu a ba mu gama garin da biyu fa sa'i uku kun yi shiru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi la tafa'al kar ku sake haka kar ku sake haka kar ku wannan bi'il jam'a bid darahim je ga sayar da gama garin dabino din da darahim da kuɗi ya koma kuɗi a hannu ya koma tsabar kuɗi sun a bid darahim janiban sannan ka ɗauki tsabar kuɗin ka je ka sai wannan dabinin aljanib eh karku in za a sayar da dabino da dabino to misilan ne bi misili eh kun shiru amma in kana son wani nau'i da kana son shi sosai da sosai to na kan sai ka ɗauka ka kai kasuwa ka sayar shin wannan mangwara ce shin wannan dabino ne shin wannan gwaiba ce shin wannan shinkafa ce shin wannan gyada ce sai ka ɗauka ka kai kasuwa ka sayar da naka ɗin in ka sayar sai ka ɗauki kuɗin ka je ka so irin nau'in da kake so shi kenan babu wani wanda zai ce maka haka ka yi laifi amma ka ɗauki wannan masara wannan tana da fara ce karmala ka ɗauki masara mudu biyu ka kai waccan a baka mudu guda to wannan za ka ci kanka ainihin riba وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص أن البيضاء بسلت فقال سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم fanha عن ذلك shi dabino ba mun ce dabino da dabino sa'an bi sa'in ba to yanzu wannan danye ne wannan busashe ya halatta sa'i bi sa'i saboda me shi danyen in ya bushe zai ragu kullu da wannan zai ragu to tun da zai ragu bai halatta ba yanzu gana son ɗanye sunan shi wannan rutab ba wai ɗanye wanda bai nuna ba kun gane ba ko wani mai sunan shi rutab bai laima haka sosai da sosai to idan idan haka shanya shi ya bushe zai ragu ne to yanzu idan gana son rutab sai ka ɗauki naka busasshe ka kai kasuwa ka sayar in ka sayar sai ka sai ka sau rutab lallama ka samu canji ko kuma kana da rutab ne kana son busasshe sai ka je ka sayar sai ka so busashe amma ka busashe eh, sa'i guda ka ban ɗanyi sa'i guda wannan bai halatta ba domin in ɗanyen ya bushe zai ragu kaga sai zama kai kana da falmudu ni kuma na da fafaki kai wani gefe kake hanga ita kuma shari'a baki ɗaya ta hangan maka in aka sai da danyi in ya bushe zai ragu shi kenan ai ba hana ka cin danyi ba ne ka sai da busashen ka so danyi ko ka sai da danyen ka so busashen in shari'a ta saki wannan gaya ma aka samu wasu 'yan kasuwa habawa lai soji sani an malikin an abdullahi bin yazid يزيد أن زيدا أبا lallai للي abu أبو akbara ya bai ma abdullahi bin yazid malamin malik bayanin cewar annahu sa'ala sa'ad bin abi waqqas shi fa ya tambayi sa'ad bin abi waqqas anil bayda dangane da farar shinkafa bisult ya halatta a sayar da ita da asult faƙala lahu sa'ad sai sa'ad ya ce da shi ayyatuhuma afdal su biyun nan wacce ce tafi qal albayda sai ya ce kai faran nan tafi ma'ana sai zama na albayda nau'i ne na shinkafa a sultuma nau'i ne na shinkafa fana hahu an zalik sai ya hana shi me dalilinsa na hanawa wa qala sa'ad sai sa'ad ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yus'alu an ishtira'i tamri bi rutab yace ni na jama'a kin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ana tambaye shi gani da sayar da busasshen dabino da ɗanyen dabino faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce a yan kusur rutabu yanzu ɗanyen zai tawaya zai ragu idan ya bis idan ya bushe faƙalu su masu tambaye suka ce na'am eh zai ragu ashe kai da ake ma tambaya kana da damar kai ma ka yi tambaya domin abin ya fito maka fili kafin ka ba da amsa kun lura da wannan ko inda kaga an sanu ya fito mai fatawa kenan shin idan yi kaza zai yi kaza dole ne kai mai fatawa ya zama na ka yi tambaya domin a fayyace maka abin ka san a kan me kake yi kake ba da amsa to a lokacin kuma da mai tambaya yake yi tambaya to kuma ana buƙatar khabir ne wanda ya san harkar abin sosai da sosai kada kowa ya dinga tsoma baki ina fata mun fahimci wannan ko saboda ko da mun jahilci abubuwa da yawa za mu iya ɗauko wani wanda ya san abin sosai da sosai don gina ta kila sama sama ka sani da wani ya taɗe ƙafa ka sai ka zube ƙasa har ka kasuwanci sai hankali na shan maimaita kullum mutanen nan biyu kowa yana neman sa'ani akan ɗaya da mai saya da mai sayarwa mai sayarwa yana neman ya taɗe ƙafar mai saya ne shi kuma mai saya yana neman ya sha ƙoye mai sayarwa sai ya za ka ja ce da ki hanci a gani idan wa shari'a ta gina a kan labarara wa la kada a cuci mai sayarwa kada kuma a cuci mai saya zai baka ji ana ta kwastoma ba ka so zama kwastoma ne ba ka son kaza ba ka son kaza ba ka son kaza ashe faƙalu na'am sai suka ce eh zai ragu fanaha an zalik sai ma ke Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana haka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata mun gano wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik